wani bari zan baku kamar na me akwai lokacin da muka je kaduna muka taho motar nan mutum goma take iba ko kowanne mutum shida aka bashi rake a hannun sai na sha Tsaba zaƙi raken nan mun zo kwanar da wake an shiga gidan mai za a sha mai ana zuwa wai mai zuba mana yake tambayar direban na nawa za a zuba ma na nawa za a zuba ma ashe wannan direban ya fi awa biyu ma da mutuwa mu ba mu san ma ya mutu ba saboda tsabar kowa yana shan rakiya kidimi motar ta higa da kanta ta yi fake a gidan mai din hmm? kin san Kaduna su Allah ya hore ya rake? ya bai kowa mamaki a Afirka ko ki da kan zariya inda yake idan ka siyo shi kana sha to ka ringa tari ba a zubarwa in ka tara bawon yawa in ka tara bawon ya ka samu waje shi ka aje shi bayan sati ɗaya zaka ɗebo bawon nan ka ci gaba da sha saboda tsabar zaƙin raken shi raken haka yake ikon Allah hukunciyar da raken yake malam kanu na'am a sannan ku dai sannan ku dai ya ba su sanni ba na sani wayannan a'a to kuma lakcin da na ba su kai zaka ba su ni ne professor alshan rake Rake su kutum. A ni ne sarkin ai. <laughs> Wannan shi ne fara kirkirar littafi akan rake a Najeriya. Hmm? Idan kun ji ana cewa takanda to matarsa ce. Mata ta ita ce takanda. <laughs> Ai rake din sunan kakana ne rake ni kuma da ta yanzu na dauka rake professor da rake. Kin ga ba ki da ba ki da Ita ba ta san rike kofi ne in aka zuba kunu rike shi ne zaki ne ke fita ba. Kido kido za ku je ku ga takanda. Za ka ji kina ji? ni ni ne mutum na farko da aka yi yakin duniya da ni da harkar rake kin san yakin duniya na farko ai da rake aka yi sai ka riƙi bindiga zungure da AK-79 kawai sai a dasa maka abin da a watsu man ruwan rake ya ka ji sai abba hmm? malam kuna ji eh, duk san duki karatun kenan kuma abin da nake so ku fuskanta shine a duniya kuna so ku samu ni'imomi na harkar rake kuma ku san me ake nufi da rake ka je South Africa kuma ko jaki ne kada ka da ke yake mutuwa eh. to ka bashi da ke yana ja da kai ga har ya mutu sai an ji to na nufin da ka san kwahi da ilimi a ai suna kokari suna dauka kai kanu ka san yau kwana uku fa ya ai ba ganni ba ina na ganka ai je zuwa ne na sayo adda sabuwa katakal eh na haɗiye hmm. saboda ai raken da nake yawan sha eh. ai ya tsuro min a ciki na ya haɗa lambu ƙato ya yi ganye ya ashe rake yayi kai haka yake addan nan ta saro da kenan her ne mota takwas na kai shi kaso makole to ka manta ni abin da ya faru shekara uku zuwa shida ta wuce wani lokaci da aka ce ne baje koli rake ka manta na tuno lokacin lokacin da a hera ken da nake sha zuwa ta ita da kanta take wa kanta huda da kanta ita take ba kanta ruwa da kanta ita da kanta take tsayawa ta zuba kanta taki lokacin ne da ka zo na cikin ka da ruwan mudil lokacin nan ake ta cewa na yi hauka na yi hauka ba ta san na duka ruwan diga aka nemi ruwan gudul aka rasa a haida ka san in na je gurin sai da rake abin da nake yi ina zuwa gurin sai da rake ina ga maka in na je hat sai da kaga buhun sai da ga irin hey dami damin na hut hut hut a daure a daure a daure in kana so koya na ayyana cewa a datsa take zuwa ko a kankare ganta a kankare ka san lokacin da ka bada mamaki a na bada mamaki kai tishawa sai aga kwado ta nan ko tana ki a manta lokacin da zuke ruwan gudul kenan ta kai haka fa na ganta a hanjin ka kai ka manta kana da waya mai danne danne ko kana da waya ko kuma kana da dan abin hawa to za ka ga mata sun bane ko fa da suka zo ko salfa ita fa yanzu ya tattare kuku goma kawai ai wani abu salfa yake ko salfa ai bau oh, a dauke ku to shikenan na tsane na ga ya ma ta fitina ce ake shi yasa bana da a raba ta ana rabar ka sa ake kwahe ma Allah kar ka sake a dinga rabar ka din nan kun wani abu ba idan kuna da kaka makaho ko doho makaho eh inda yana bara eh to za ka karu Allah ai ba karamin mahaukacin samun kuɗi suke a baran nan ba Allah alquran godiya Allah ce babu to ko sana'a za mu ka san me yasa eh ai wannan waya da kaga nasiya siya ni ma ne mamaki zuwa ne ina bacci na san da na yi sadab sadab sadab na je na daga fulansa kawai kuɗi ne dindim a wajen da ibu na ce wannan waya kai gaskiya ku in haka ne eh, ina ga kawai maka kwama kwaman gilan za mu sa kawai ka zama dan jagora zama wannan a ah, ku ku higa makabin ni zan yi jagora kai ta ban jama kana kalan makashi wala ka dan kai ka kana sa wannan hunar ta ka ta makawo ke wada abin ka <laughs> malami ni kano ai ba makawo bane kai kai kai kai ya da da na zuwa na zuwa haba hajiya kuma ke tun daga can muke zan da miki da ba haka duk ka ma da abin da ka gaya mata daidai ne ma aba yan mata mun zo muna miki magana ko aljanu ne suka yi kyan suka yi farin jinin mu ya kamata ki tsaya ki saurare mu kawai ina tafiya sai kun gano kun tsayar da ni sai in tsaya haka yake garki dan makaryaci ne <laughs> kai wannan makaryaci kai ma ba halin ku ba garki ranki daɗe duk wanda ya gamu ya san masu ɗaukaka ne mu. Kaga kaga kai haba duk abin da ya gaya miki gaskiya ne. Ko? Ai abu ga a kwashe a zuba a cikin tire a tafi tallahi ne zance. Karki ya ta makaryata anya ni ma nan da da nan ba zuwa zan ba ƙauye in haɗa rikima. Ai ɗaya ki ji. <laughs> Wannan da kin san waye da duk abin da kai kuma menene na wani jira ma banda abin. Ai laɗa mana lamba. Ai yanzu sai a shi mana. Ke da Allah ki ansa. Ke karki yo kanki kiyo kanki asara. haka kawai kuna gani na ina tafiya ku can karɓa ni amma ke ka ku tuce ko ah. da Allah shi a jika mu da Allah ya da Allah irin wannan taurin kan hikiyo kanki wallahi an shi da Allah a mu masu kuɗi ne mun dena shigar wani himin burge mun dena shigar himin burge na ruwan mai kuɗi da shiga mai kyau <laughs> Rakici gonar gyatimi na ɗaya ta gado in siyar nima in da latsa-latsan nan na ga abin he da haka fa. Allah kuwa amma harkar ni ina gudun ƙaryanta. Ba na san mutum bai gardama ni inda yana so ya ƙarda ni. Sa mana lamba waya yarinya. za mu daɗe muna ke me yake a nan gurin kin san su ne to me kaɗa kina yi Allah wuce mu tafi da Allah wuce mu tafi kalan su zo su kwace miki waya kenan da Allah mu je da Allah mu je rabu da su mu je mu tafi kinga kinga ba mu lamba ki rika wayar ki ba mu lamba mu ki rika wayar na rinɗi da Allah na rinɗi da Allah asaran naira ba zan ba dan uwarka in je fam santa in zo wayar ai wallahi ko uban ka ne take ni wallahi talla asaran naira ba zan ba yau hikka ban wayata ta kwana a hannuna kuma ba da kowa bai maga gaure ran ka laura ta kame mace kaga mace ke inuwa wallahi ni ba na iya fito da kudi a rana mu je inuwa mu je inuwa wallahi talla asaran ka ba kowa zuwa ba take akwai inshora ka bari kawai Allah da kaga amunguna aka kafe ina ga ma ko a sakwata bangaren illela ko a can ka gargara kamar za ka tafi abun nan din nan katsina ni gaba ɗaya ko ina dai gaba ɗaya kamar dai wannan ɗina abin nan ne ka gani da ni yanzu kawai nazarin jaki nake yi akan ruwa in danna kaina ne ko in yi waje a wannan shekara da zuwa takara na mutu kano tabi takarar da ake ta banza ka fito takara kawai yanzu kafin ka ci ma gaban ka ya gama haɗuwa kuma ka ci ma a ce baka ci ba Allah A To kai ka zo kana ta ba baka san an kore ka daga aiki ba? Malam. Ba mu magani. Inna Sunan ka ne na biyu. To Allah ba mu alheri. Kai dai malam ba abun mace mun gode wallahi tallahi wannan takeicin yayyawa wallahi. Wai sun kore ni ƙara duba da Allah. Gahi kai na biyu. <laughs> wala abin abin <laughs> ya ka kama wata sana'a akwai faskare akwai aikin gini akwai waye duk dai wallahi wallahi dabgace da albahi albahi suka ce ka saura kwana biyu ah. amma alaikum salam wala wulakanci a kamar da ta nan malam to lafiya wulakanci a kamar wallahi mu gani ya hada sharrin sharrin gwamnati ga sunan sanan na biyu ke duba mun nan mu gani Allah suna ka ne kai din suna na dan guda ka suna na dan guda a ah, wannan to ba dan guda dan guda aka saba dan kundala aka saba Ko wannan takardar ma da buga ta kai shekara biyu. Ba Allah Allah ine maka albarka dan tsine da kai da kake dan tsine da. Wannan mutum Allah tsine ma albarka dan tsine. Allah ya jo nan bala dai wane ne ya kawo muku wani takarda dinan ne Allah ba mana rikita sabuwar shekara dan wannan rikita sabuwar shekara ce